نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قدر وسع يا حدا mu domin ci gaba da karatun littafanmu da muke زام تاشي شو أن للتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه أنا من بياني أخر قصة إسلامه إستر مسلم تاريخ المسلم سلمان رضي الله عنه من جمتا كندا سجدنا سلمان الفارسي radiyallahu ta'ala anhu bi daga wannan matakin sai wannan matakin sai wannan matakin tun daga bautar wuta wanda ya fara yin ta a gidansu kuma ya daɗe yana yi har ya zama shine mai kura wutar har ya kai ga inda ya haɗu da rahibi na farko a shi mai yaudari ne bayan ya mutu aka naɗa wani musulmin kirki shi ma ya mutu sannan radiyallahu ta'ala an yake ta bin matakai to mun ji rajibin da ya je wajensa na ƙarshe a kansa muke shi ma kuma gashi rashin lafiya ya kama shi ajalinsa ya zo shine sai Salman ya ci gaba da bamu bayani da kansa kamar yadda yake faɗa ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sakiduna Abdullah ibn Abbas shi yake mana wannan riwayar yace falamma warainahu lokacin da muka rufe shi shi wannan rahibu aqamtu hatta marra bi rijalun min tujjar al-arab min kalbin faqamtu sai na zauna hatta marrabi rijalun min tujjaril ardi har wasu mutane daga cikin ɗan kasuwan larabawa suka zo wucewa min kalbin daga ƙabilar banu kal in ba mu manta ba rahibin ƙarshe ya ce masa baya tsammanin akwai wani wanda yake kan addinin kiristanci na gaske bayan shi to da ka yana masa wasiya cewa annabin karshe ya kusan bayyana lokacin bayyanarsa ya kusa yana ganin kuma zamanin salmanin farisi radiyallahu ta'ala anhu zai yi daidai da zamanin bayyanar wannan annabi so da ka yi masa wasiya kuma ya bashi alamomin wannan annabi alama ta farko cewa za a haife shi a garin makka إلى الحرم يبعث من الحرم زاء أيكوش ندق الحرم الحرم المجي دق مكة زاء أيكوش فلنكما محاجره بين حرتين و لا أرض سبخة ذات نخل ألامة تديكين فلن ألامة تكأكو ala katifaihi ko baina katifaihi alamatun nubuwa ko khatamun nubuwa sannan alamar ta gaba ya akulu hadiyya amma wala ya akulu sadaka to sai na salman al-farisi ya haddace waɗannan alamomin lokacin da aka gama bizna wannan rahibin shikenan kawai sai ga wasu 'yan kasuwa daga cikin larabawa sun zo wucewa na banu kan قلت لهم مسلم مسنج سلمان رضي الله عنه تحملوني إلى أرض العربي وتوكيني إن شكتك انكارو كوكو حق كين كساش اللاغباوة يومين إن ديك نمعقة اللاغبابتي ووطيكم غنيمتي وبقراتي هذه سيئن باق غنيمتي وطلن كنت ما كان ناوى wa bakarati da kuma shanuna waɗannan sai in ba ku dama kun san ya faɗa mana cewa ya kiwo ko ya ci gaba da zama a wajen ɗaya daga cikin rahiman da ya gansu wannan rahibin na ƙarshe sai ya zama yana noma a wajensa kuma garin sun shine nasibin ko qalu na amce suka ce min yadda za mu ɗauke ka ka shiga cikin mu ka shiga cikin karaukar mu madugu ya yadda da kai za a tafi kuma idan muka je za mu kai ka inda kake son ka kai da sharaɗin za ka ba mu waɗannan shanu naka da kuma waɗannan tumakai naka. Fatsaituhum iya hawa hamaluni sai na ba su waɗannan abaibaɗan da muka alkawari zan ba su wato tumakai da kuma shanu. Fa hamal wa sai suka ɗauke. hatta idza ja'u bi wadil qura har suka kai wajen da ake ce masa wadil qura da ni zalamu ni sai suka zalunce ni faba'uni abdan min rajulin yahudiyyin bi wadil qura sai suka siyar da ni a matsayin bawa min rajulin suka siyar ma da wani mutumin yahudiyyin ba yahude bi wadil qura a wannan wajen da ake ce masa wadil qura gab da madina kawai suka siyar masa gab da shiga madina suka siyar masa shi a matsayin bawa suka zalunce shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin mutanen da Allah ba zai musu magana ranar lahira ba ba zai ji kansu ba ba zai musu rahama ba ba zai yi magana da su ta rahama ba ba zai musu dubi na rahama ba akwai mutumin da wani ya yarda da shi ya siyar da shi a matsayin bawa sai suka zalunce shi suka je suka sai da Salman radiyallahu ta'ala anhu a matsayin bawa ga shanunsa sun kwace ga tumakansa sun kwace sannan kuma bayan haka suka je suka sai da shi a matsayin bawa suka ci kuɗin kuma suka siyar ma daga yahudi kun ga daga majusiyya ya dawo nasraniya sannan kuma waqa'a fi yadin yahudiyyati yanzu kuma gashi ya fada hannu hannun yahudawa fa wallahi laqad ra'aytu an-nakhla yace wallahi da muka kawo wannan wajen na naga dabinai wa tsamatu an ya kuna albalagul ladina atali sahibi sai na yi fata na yi buri na yi kwaɗayin a ce ina ma nan ne garin da wannan rahibin mai gida na yi siffanta min ya ce garin zai zama mai dabino wa ma haƙƙat bindi hatta qadima rajulun min bani quraizata wadi al-qura yace wa wa ma bindi hakan bai tabbata a gare ni ba cewa ashe inda aka ce da ni din nan a hannun ba yahude ashe igiya ta ce ta tsinke a gindin kaba ashe faduwa ce ta zo daidai zama inda na zo din din nan dai to ashe nan din ne ta yadda na tabbatar da haka hatta qadima rajulun min bani quraizata har sai da aka samu wani mutumi daga cikin yahudan banu quraiza yazo yazo ina yazo wadil qura yazo inda nake da ake ce masa wadil qura ani min sahibi sai ya kuma ya siye ni daga wannan ba yahudan nawa kaga dai ba Yahuda ya siya daga ba yahudi fa kharaja bi hatta qadimna al-madinata shikenan ya fita da ni har muka tafi garin Madina domin banu Quraiza a cikin Madina suke ko su ne Yahudawa jinsi guda uku da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da su a garin Madina banu Quraiza da banu Qainuqa da banu Nabi waɗanda aka fara yaƙa suka fara warware alƙawari bayan an yi alƙawari da su babu yaƙi tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne banu Qainuqa shi yasa yakin da Annabi sama ya fara yi da Yahudawa to yayi ne da banu qainuqa yakin banu qainuqa an yi a shekara ta hudu bayan hijira bayan yakin uhudu to kuma yakin da ya biye masa shine ghazwatu bani qainuqa bayan nan kuma wanda ya biye masa sai ghazwatu bani nadir bayan nan kuma sai ghazwatu bani quraiza banu quraiza sune karshen yahudawan da aka kore su daga madina sai su kuma yahudawan khaibar wanda su kuma sai a shekara ta bakwai su suna wajen madina ne ba a cikin ƙwaryar madina ita ba wannan ba yahudan ya zo ya siya salmanul farisi a matsayin bawa ya siya daga ɗan uwansa ba yahudi sai ya tafi da shi garin madina fa wallahi ma huwa illa ra'aituha fa arabtu na'ataha yace wallahi ina ganin garin madina fa arabtu na'ataha sai na gane siffa zatu nakhli ardun sabikhatun أرض سبخة كو سبخة ذات نخلة قساوة تتكي جشري جشري هو أنت جشري جشريني سننكما ذات نخلة ما أبوس يردبيني المدينة كينا غيران النبي صلى الله عليه وسلم فأقمت فيري في سين زونا أتكم بوتاكا أما سينباوا وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة ألا يأيكو النبي سأجر مكة لا يذكر لي شيء من أمره مع لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الذكي لا يذكر لي شيء فاء أنبتم من ونأب من أمره يمد الأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أنا فيه من الذكي sannan جاء ga abin da nake ciki na bauta labari bai zo الله سلم aiko ما Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ga damuwa ta bauta bautan nan kuma ba da gaske ni bawa bane ba bawa bane Salmanu ba bawa bane mutum ne eh, yantacce amma aka zo aka zalunce shi aka yaudare shi aka sai da shi a matsayin bawa kun ga damuwa biyu gashi ya fito dan neman annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai labari ya tsaya duk ba labari sannan na biyu Ga shi a cikin bauta bakin ciki kan bakin ciki baya jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dai gari ya gani alama ta farko cewa wannan garin za su na khair gari ne wanda ya kasance ma abincin dabino ya gani ga shi a ciki domin ai hatta gidan da yake gona ce ta dabino noman dabino mai gidansa yake to kuma ba labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam id hatta qadima rasulullahi sallallahu quba har annabi sallallahu ya gama rayuwarsa ta maka shekara goma sha uku Allah ya umarce shi da hijira daga Makka da Madina manzon Allah sallallahu alaihi dama ne iso garin Madina to bai shiga cikin gari ba sai ya tsaya a Quba ya tsaya a Quba bayan gari ne duk da yanzu Quba ta haɗe da Madina ba ta da bambanci da ita amma har yanzu idan mutum yana dan san jikinsa to daga cikin daga masallacin manzal sama zuwa madina sai mutum ya hawa abin hawa ko ya shiga mota ya shiga mota wa ana a'malu li sahibi fi nakhlatin lahu kun ji ko ina ma mai gidana aiki a cikin dabinansa fa wallahi inni lafiha wallahi ina cikin wannan gonar iz ja'a ibn ammin sai wani dan babban sa yazo fa sai yace ya fulanu yace ya kai wane qatala Allah bani qilata Allah ya tsine ma waɗannan mutanen da ake ce musu yace musu banu yan jita jita su ne banu qila yan jita jita wallahi innahum al'ana lafi quba'a ga sunan sun taru a quba'a mujtami'una sun hadu ala ghadrin min makkata sun hadu akan wani mutum wai sun sun hadu akan sa sun yadda da shi ya zo daga makka yaz'umuna annahu nabiyyun wai suna cewa ya annabi banu qila yana nufin larabawan makka larabawan madina banu banu al-ausi da banu al-khazraj su da su gabaki da ce musu yan jita jita banu qilata فوالله ما هو إلا أن سمعتها يتي والله أنا فقط وانا مغنى كمن يفدي أقنينا كويس أنا جوا وانا مغنى فأخذتني الأعواء يعني الرعدة شيء كوي شيء كوي نجي وسككوا تاكامعي نجي كوي لا حتى ظننت لأسقطن على صاحبي har ma na zata cewa mai gidana ne saboda cewa ina kan dabino ina masa aiki kun zan kuma yadda dama ake aikin bishiyar dabino mutum zai ɗaura igiya ne tun daga kasa. zai ɗaura wata igiya ai aiki ne na kasassa ba da hawan dabino da hawan jijin yako da kwakwa to hawan bala'i ce na sai mutum ya sami igiya wai mai ƙarfi ce sai ya ɗaura ta haka zai rika tafiya na tafiya har sama ba wani abin da ya kare shi ta baya illa igiyar to ya ce wallahi yana aiki akan bishiyar nan kawai ya ji an ce wannan mutum ya zo ibnu ammi sahibihi ya zo yana cewa ya kula nu qatalallahu bani qilata qilannu yana zagin su su ne fa suke cewa fa abin da suke su suke faɗi fa idan annabin ƙarshe ya zo za su haɗu sai sun yaƙi sai sun yaƙi larabawa to kuma ga annabin ya zo kuma yake tsinuwa wa nazaltu aqulu ma hada alkhabar khabar sai ina kawai na sakko da ba wata damuwa a cikin zuciyarsa illa abin da yake sanya shi baya ma tunanin me zai faru kawai yace wani wani labari ake badawa ne fa rafa'a maulaya yadahu fa kalamani falakamani laqmatan shadidatan yace kawai mai gida na ya daga hannunsa ya sharara mun ma لقمة شديدة أنا لي ما لك ولهذا قال ما لك ولهذا ليه حد أخذ هنا اللابار لحياتي أقبل على عملك كما قجت عيشنك فقلت لا شيء حين تعبا قوما إنما سمعت خبرا نادي لابارني فأحببت أن أعلمه حين سوء لما إنت لا لابار أنظر أنا باك لاباري إما شيني نسوء إنجو لن لاباري لا labari ai kunne kullun yana son ya ji sabon labari falamma amsaitu lokacin da nayi yammaci wa kana indi shay'un min at-ta'am a tare da ni akwai wani abu na abinci akwai riwaya ta zo ta sarraha ta ce ta'am din nan dabino fa hamaltuhu wa dhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa huwa bi quba'a sai na dauka na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a quba malaman sira suna faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya zo quba ya zo kuba ranar litinin ya zauna a kuba talata laraba alhamis juma'a ya juma'a farko a kuba wasu kuma suka ce ba a kuba ba a akwai wani masallaci ba masallacin kuba ba akwai wani masallaci da har yanzu ake ce masa masjidul juma'a yana nan a wajen a cikin gab da mutum zai shiga madina bayan ya bar kuba har yanzu masallacin juma'a ne dalilin da yasa suke ce masa masjidul juma'a shine masallacin da manzon Allah sama ya juma'a farko a ciki sai suka ce masallacin kuma manzon Allah sama kamsu salawati yayi a ciki wasu kuma malaman sira suka ce a'a manzon Allah sama yayi sallah a masallacin kuba yayi juma'a ita ce juma'a farko da yayi suna tattauna wannan idan suka zo bayani akan da masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi suna kawo waɗannan maganganun ana iya ta halin masallacin ku baje masallaci ne mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ko salloli biyar yayi bai yi juma'a a ciki ba masallaci ne mai kima kuma shine ake ce masa masjidul qiblatayn ba masallacin da yan tasha a Saudi Arabia suka kirkira suka sa masa masjidul qiblatayn ba mutum zai je ku ba sai kuma su kwashe shi ana qiblatayn qiblatayn qiblatayn wannan masallacin masjidul qiblatayn da suka kirkira bai da asali a shari'ar musulunci masallaci ne kamar masallacin layo bayi da wata falala amma masallacin ku ba yin sallah a cikinsa raka'a biyu a matsayin nafila to kamar mutum ya yi umara ne hadisi sahihi ya tabbata daga manzon Allah sallama idan mutum ya raka'a biyu a masallacin ku ba to kamar ya yi umara ne ladar da za a bashi to shi kenan sai ya ce sai ya tafi annabi sun sama yana ba fa qultu lahu sai na ce masa balagani annaka rajulun salihun labari ya zo min cewa kai mutumin kirki wa anna aka ashaban laka ghuraba'a kuma kana da wasu abokanai waɗanda suke ghuraba a baki kage mutumin kirki kamar irin yadda abin nan malamai da suke sauka a gari da su da almajiransu to da an ji labari sai aka kai musu abinci haka da ake malami ya zo ci rani gari da shi da almajiransa suka zo to ba wanda zai yi bara a cikinsu malamin nan alheri ya zo yi shi kenan wani zai ba shi gida ya zauna da shi da almajiransa har yanzu akwai garuruwan da ake yin haka to shi ne shi ma sai ya ce labari ya zo min cewa kai mutumin kirki ne kuma kana da mutanen da kake tare da su guraba a kuma baki wa qad kana indi shay'un min as-sadaqati ni kuma ina da wani abu na sadaka kaga farra'a min as-sadaqati lahi zu hadha al-lafza min sadaqati na sadaka fara'aitukum ahaqqa man bi hadhihi albiladi sai naga ku kuka fi cancanta a wannan garin ku ci wannan sadaka fa haka hada fa kullin sai na ce gashi ka ci Salman ya ce ma manzon sallama baji ne yakhtabir ko kaga rajulun ya rajulun yabhasu 'an alhaq bi aqlihi haka ake son mutum ya zama قال فأمسك سيما زلسما يجف يشغح الننس يكي وقال لأصحابه سيما سحبنت قلوكك فقلت في نفسي هذه خلة مما وصف لي فاهب وناسا مسيبا دايا خلة ناسا مسيبا دايا لكتين سبوتي لأكل السفام خلة جمع سشين خلال خلة خصلة سفا abu ɗaya da aka faɗa min na siffofi to na samu ɗaya to da na samu ɗaya dama can kuma ga sauran sauran dama an ce Al-ƙila ya ji labari cewa yanzu bai bayyana mana cewa huwa min makkata ba min al-haram asu min al-harami sannan alamar sa ta biyu dama ita ce muhajaruhu muhajaruhu shine mai arhun طبخة ذات نخل وقوم قاشي في أرض طبخة ذات نخل أتي شنتي يجز ثم ذاك ينزع ألامه من ذلك رجي مسا ينزع كما قاوت ألام رياسة رياسة ما ألامة شوى لا يأكل الصدقة أما أن شيء يأكل الهدية سنن بين كتفيه بين كتفيه خاتم النبوة ينزع سوني زامجي يد سلمان رضي الله تعالى عنه يتبتد annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancin sa bayan ya samu wannan abu na farko Allah ta'ala a'la wa a'la بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أشهر أن اللتات ناس الواد الطيب من الكلم الطيب yana mana sharhin hadisi hadisin sayyidina al-harith al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya fitar da shi a cikin littafin sa al-jami' yana mana bayani akan bangaren da ke bayani akan sadaka da yadda manzon Allah ta sama ya kamanta da yin sadaka cewa kaman mutum ne wanda wasu mutane suka taru da nufin za su fille masa wuya sai ya ce su dakata su dakata zai fanshi kansa sai ya fanshi kansa to haka sadaka take fansar mutum daga shiga wuta kuma Imam Al-Qayyim ya faɗa mana cewa sadaka ba ta faduwa ƙasa banza ko azzalimi ne sadaka ko fajiri ne sadaka ko kafir ne sadaka to Allah zai saka maka da wannan sadakar da yake a duniya har muka buga misalin abubuwan da turawa suke yi za ka samu turawa waɗanda suke kafa wa asata mu'assasat na taimako na taimakon marayu jin kan talakawa waɗannan Allah na saka musu gwaggwadon irin waɗannan sadakokin da suke yi a duniya da Allah ya ta ƙara musu ɗaukaka ya ta sawa ana jin sunansu ko ina ga kuma a ce sai imani ne wannan aikin shi ne al-imam al sai yake cewa wa fi ba'd asa ya zo a wani daga cikin asa idan ce asar abubuwan da aka samu maganganu na na wani zuba aka ce al'asarul ilahiyya idan an ce al'asarul ilahiyya maganganun da aka tsinto su a cikin attaura ko azzabu ko al-injil kuma suka zama sun dace da addinin kuma suna cin abinda manzon Allah sun ya ce wa haddithu an bani isra'ila wala haraj babu laifi abinda banu Isra'il suka faɗi wanda bai saba ma addinin ku ba babu laifi ku ansa ko yana ciki sannan kuma akan ce al'asar a matsayin maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai kai wani lokacin ma maganganun annabi sallallahu alaihi ana ce musu al'asar al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin at-taqrib yake cewa innal muhaddithina yusammuna al-mawqufa wal-marfu'a malaman hadisi da hadisin da aka samu daga annabi da kaulin da aka samu daga sahabbai to suna ce masa gabaki da ya ashari duk da cewa wannan asarin da Imam al-Qayyim ya kawo shi anan asari ne da bai inganta ba al-Imam al bayhaqi ya ruwaito shi a cikin As-Sunan al-Kubra al-Imam al-Tabarani ya ruwaito shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat amma dukkanin su ba su inganta ba Sheikh al-Albani ya kawo shi a cikin Da'if al-Jami' al-Sahih hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku da sha shida kuma ya ce masa ba'ifun jiddan da ka hadisi ne ba'ifi amma dai hadisan da aka ambata a baya da kuma wanda malam zai ci gaba da man ambatan mana su to su hadisai ne waɗanda suka zama ingantattu malamanmu suna cewa kuwa inna fil hadisi sahihi la ghinan anil hadisi dha'if lalle akwai wadata ga a wadatu ai aiki da hadisi sahihi ba sai an dauki hadisi da ifi ba fakiru bis sadaqati ku gaggauta yin sadaka fa innal bala'a la yatakhaffaf sadaqata domin bala'i baya tsallake sadaka har ya samu mai yin ta idan mutum yana sadaka Allah ta'ala a wannan hadisin duk da hadisi ne ba'idi to da ya inganta to sadaka tana hana bala'i ina ya bahaushe ke cewa sadaka maganin musiba sadaka maganin musiba a nan ya gani والإمام القيم يجي وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم أكيد كمن تاور ده من زن الله صلى الله عليه وسلم يي mutumin da ke yin sadaka kamar mutumin da aka gabato da shi ne ليضرب عنقه دومن أكل وينزع فافتدى نفسه منهم بماله sai ya سيفن da kansa ya تو kansa daga waɗannan da suka so su kashe shi da da dukiyarsa lallai a cikin wannan kamanceceniyar akwai kifayatun akwai wadatarwa akwai isuwa akwai balaga akwai fasaha akwai kaiwa matuka a wajen iya magana da kuma buga misali فإن الصدقة تبدي العبد لن ليس دكا كنا فانسوباوا من عذاب الله تعالى لقى عذاب الله مدوك تنسكي فإن ذنوبه وخطاياه يومن ذنبم تندك سافرنت تقتضي حلاكه سنة هكم كامت حلاكة يدم تنك سنتينا ذنبي وحلقك يجي وتنك تفلاهرة ذنبي تبجي تبجي ومن لنا نفهم فيها حلاكة جينا فتجيء الصدقة في كنان في صدقة في تزو تبديه من العذاب في تفنسوش لغا عذاب وتفقه منه في كما تفنشيش لغا ونن عذاب لغا الفق لغا الفق دا الفدية ثم نفس إيه. ده kuma da القرآن يا zo da su ya zo da shi fakku وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فانصوية سننكما ليبتدوا به ليبتدوا به من عذاب يوم يوم القيامة ما تقبل منهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح saboda haka ne ma manzon Allah su sama ya faɗi a cikin hadisi lamma khataba an-nisaa yawm al eid a lokacin da ya mata hudu ba ranar idi ko hadisin bilal hadisin da manzo Allah sallama eh, abin nan ya umarci bilal radiyallahu ta'ala anhu ya bi ya cire mayafinsa sai sahabbai mata suka rika jefa eh, abin sadaka a cikin wannan manzon ya ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqna ku rika sadaka walau min kunna ko da daga kayan adon ku ne ko da daga kayan karau ku ne kayan karau ku to ku rika sadaka da su kayan karau dan kunnaye yan kunnaye sarkokin ku munduwoyin ku da abin da ya shafi awarwaran ku ku rika sadaka da su fa inni ra'aytu kunna aksara ahli an-nar domin naga ga kuka fi yawa a wuta mata Allah ta'ala ya kaddara su suka fi yawa a duniya a halittar su suka fi yawa a duniya shi yasa aka halasta ma namiji ya auri mata hudu kuma idan an yi jihadi an samu bayi ya hada da kwarakwarai sannan a lahira su suka fi yawa sakamakon su suka fi yawa a duniya su suka fi yawa a aljanna su suka fi yawa a wuta suka fi yawa a wuta suka fi yawa a aljanna al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa at-tazkiya da al-mauta ya kawo wannan sabanin da malamai suka yi a game da yawan mata a wuta da kuma yawan su a cikin aljanna suna da yawa a wuta su suka fi yawa a wuta kuma su suka fi yawa a aljanna domin mutum dai a cikin aljanna gashi nan za a bashi wa zawwajnahum bi hurin 'inin وزوجناهم بحور عين الحور العين suna ne na jinsin jam'insu, sadaka ba ɗaya ba, kuma hadisai da yawa sun sun tabbatar da adadin irin matan da za a ba mutum aljanna. Kaga an nisa'u aksaru ahlil jannati wa hunna aksaru ahlin na, amma sai aka allala dalilin da ya sa suka fi yawa a wuta. Ai wata mata ta miƙe ko? فقامت امرأة من صفة النساء صفعاء الخدين هو صفعاء وهي هي صفعاء الخدين ما لنا أكثر أهل النار ونسمت لأن كنا تكثرنا اللعنة وتغفرنا العشيرة كنت قيوان زاي ما تاسنا زاي نبيئة تما تزاي لسينوا وتغفرنا العشيرة كنا كنا بجريم دنجم كماذا akwai riwaya ta zo firna shikayata kun cika kai kuka abinda ba abinda ya kamata a yi ba har manzon Allah sama ya fassara yace law ahsanta ila ihdahun dahara da za ka kare a rayuwarka kana kyautata ba ɗayar su to wata rana sai ka yi mata wani kuskure sai ta ce ma ra'aitu khairan minka qattu ce wallahi ko da iri dai baka taba mun ba eh eh eh, eh, eh. gani kaga kaga kamar ummu zar'in ce ya tuno da ummu zar'in ai ce fa ni min baiti mace, ko ila baiti sahlin ya same ni ya ɗauke ni a gidan da za yanci makai muke da su sai ya kai ni gidan sahil gidan da akwai da waƙai kaga shi ne wannan amma ta ce duk da haka idan ta tuno sai ta tuno da abu zarri tsohon mijinta na da wa ka'annahu hassahunna wa raggabahunna manzon Allah ta salama ya kwadaitar da su ya karfafe su a dama yubdina bihi anfusahunna minan nari da abin da za su iya fansar kawunan su daga wuta manzon Allah ta sama ya kwadaitar da su ya musu kaini ya musu allura akan sifan shi kansu da wuta yace tasaddaqna walau bin huliyi kunna inni ra'aytu kunna akthara ahli na to da kamar sun yace musulmai su sadaka kaga sadaka ce za su fanshi kansu da ita kuma wata kaddarawa Allah mata sun fi sadaka ko a gidanka ne kafin ka wani abu ka ba wani matar ka ta ɗauka da yawa ta bada walau da zai yi ko da ba da izinin ka bane ta ɗauka ta bada in wani ɗan abu ta yi mai ɗan daɗi haka sai ta aika ma makwabta inda kai ƙila da za ka gani za ka yi hawa ta an kwashe hmm? amma su sai su bada kaga wannan ɗabi'ar su ce kuma mai kyau da kuma wannan ake fata zama sun fanso kawunan su ɗin daga wuta duk da zai cewa la ne hadar in kada nan manzon sa sama yana bayani ne fa min haythul jam la min haythul afrad ba daidai kun sa ake magana ce ke yan wuta ba ce ke yan wuta a a jinsin su suka fi yawa a wuta so da ka faman sha'at Allah ta kuna fihinna to faltafa'al alkhayra duk wacce take so ta fita daga cikin wannan sharrin to sai ta aikata alkhairi da ka ba wata damuwa a ciki to tari mata idan ana musu wa'azi aka ja wannan sai ga ba su so in aka kawo wannan hadisin fa inna kunna aktsaru ahli an-nar ko ko fa inni ra'aytu kunna aktsara ahli an-nar to sai ga wasu ba sa su to sai a musu bayani ai ana magana ne akan jinsin mata ba ana magana akan daidaikun su bane la min haythu al ba ana magana daidaikun su bane ke ce ki fata kai ki zama cikin waɗannan ko da an ce matan duka wuta za su shiga amma ban da ɗaya. matan duniya misali annabi sama ya ce misali wuta duk za su shiga amma mace ɗaya ce za su shiga aljanna to sai ya ce ke ki fata ki zama ke ce fara ɗayan nan kake ma wata fata la isara bil ba'a ba za ka zo ka bibita wani ka ce Allah ya sa ka riga ni shiga aljanna ba Allah ya sa in shiga aljanna sannan ku shiga in haka ga yambari addu'a ka fara da kanka sannan rabbi ghfirli sannan ya ce me wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tajid adh-dhalimina illa tabara haka annabi nuhu alaihi salam ne yi addu'a to da kanka fara da kanka sannan sai kai yana cin adabu du'a'i ma ka fara da kanka sannan sai kai wa sauran mutane addu'a nan nan ne ya kamata mutane su kawo da al'aqilu man bada abi nafsi karin maganar da ake kawo ba amma ba a wajen ci ba a can ana son wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma anan la isara fi ta'a sahun gaba ka ka bari wani ya shige yi sauri ka shiga sahun gaba domin ka shiga cikin waɗanda allazina tusalli alaihimul mala'ikatu innal mala'ikata tusalli ala ahli as-saffil awwali waɗanda suke sahun farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku na musu addu'a suna musu salati kai zai ka tsaya a baya ka ce wani bismillah a la isara fi ta'a ka'ida ce wannan ba a fifita wani akan samun da'a ga Allah ka fara yi sannan ka sa wani wa fi sahihaini an adi ibn hatim ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin sayyidina adi dan hatim radiyallahu ta'ala anhu kun san wannan adi dan hatim bai hude ne ko ya musulunta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon ya ce ma minkum ahadun babu wani daga cikin ku إلا سيكلمه ربه فاتسي أبنجي تعالى مغانا دشي هذا هو النبي تكره دا لا يكلمهم الله يوم القيامة دا, دا آيوين نسكي جاء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم وبي تكره دشي ما لم يئذن سكره لا يكلمهم الله كلام رحمته ألا بذي مغانا دسو مغانا تجن كيبا فلاسف سامو مغانا تجن كيبا أما ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه خاتيس أبنجد يا مسا مغانا هذا التاشن القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أتخانن سيدا ألا باني صدرا ما ذا ذاك يمغانا ألا يجي كيما يمغانا كيما يمغانا كجي فينظر أيمن منه شيء كنن سيمتين يويغ دامنسا فلا يرى إلا ما قدمه ba zai ga أبن ba sai abin وينظر أشأم منه سنن يدوبا هو فلا يرى إلا ما قد جمع بزيه كوي وسي أبن دي أي كتاء جوليا وينظر بين يديه يكلق بنسع فلا يرى إلا النار تلقاء وديه بزيه كوي وسي متاء جبنسع متقى سنن تاتبي جبنسع وذاك دم الرسم يفئي فاتقوا النار كجزء غوتا ku tsare kawunan ku fattakun nara ay ku anfusakum minan nar shine fattakun nar malamai suna cewa at-taqwa an taj'ala bainaka wa bain ma'siyati Allah ta'ala wiqaya ko kuma an taj'ala bainaka wa bain azabi Allah ta'ala wiqayatan ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah shi ake cewa at-taqwa to manzon sama yace fattakun nar ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin ko da da tsagin dabino idan dabino kake da shi ka tsaga bi ka ba dan uwan ka rabi ana fatan wannan tsagin dabinon ya zama dalilin fansar kanka daga shiga wuta kun ga wannan hadisin shi ma fassara ne ya fassara wancan da ake bayan. hadisin da malam ke mana sharhin sa na na cewa misalin mutumin da yake sadaka to kamar misalin mutum ne mutane suka biyo shi za su kashe shi suka kama shi suka ɗaɗɗaure shi sun zo za su fille mushi wuya ya ce su dakata suka dakata suka saurare shi ya ce to zai fanshi kansa da kuɗi ya ba su kuɗi suka yafe mishi to haka sadaka take fansar mutum daga wuta kaga wannan ba ƙaramin falala ba ce kuma irin wannan rayuwar da nake ciki ba lokacin da aka fi buƙatar sadaka kamar irin wannan yanayi a lokacin da mabukata suke ƙara yawa talauci na ƙara mutane yana ƙara shiga cikin mutane abinda ma muka shigo wannan satin da shi na sharri a Najeriya shine gwamnatin Najeriya ta ƙara matse asusunta saboda wai farashin man fetur ya fada a duniya saboda ta hanyar da za su bi ita ce hanya ta kowa ya ji a jika saboda haka rayuwa ministan kuɗi da kanta take bayani cewa za a shiga bakar rayuwa za a shiga rayuwa mai kunci yan Najeriya za su shiga rayuwa mai kunci kwanan nan haka ta faɗa saboda gwamnatin tarayya za ta matsa aljihunta abubuwan da duk da take sa ma take sa tallafi duk da mu ba ganin ma tallafin muke yi ba to ma za a daina tallafi. wannan kamfen wai duk yana cin kamfen ba yana cin abin da kuma ake son a yi ta zarce shi وفي حديث أبي ذر أنه قال حديث سيدنا أبو ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه يشي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبي مأيكي صلى الله عليه وسلم يشي يا تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم ميتم ya tambaye shi ma من النار ya ma'aikin Allah me zai tseratar da bawa daga wuta qala al-imanu billah abu na farko shine imani tauhid imani shine abu na farko da zai tseratar da mutum daga wuta duk wanda ya je gaban Allah bai da imani ya gama tasewa idan akwai imani in akwai sauran matsaloli to imani na zuwa ya fanshi mutum imani na fanshi na fansar mutum manzon Allah sallallahu alaihi zai ma waɗanda suke da imani ceto Allah zai ba manzon sama dama ya ceci masu imani suna da sabo kuma قلت سينتي يا نبي الله ما الإيمان مع الإيمان عمل شن إيمان أنكم أقوى ونعيش الذي فانسد متن قال سيتي أن تغضخ مما خولك مما خولك الله أو أن تغضخ مما رزقك الله أن تغضخ ka fitar da ƴar kyauta ko ƴar sadaka abinda suke ce ma arrazuku kamar yadda al-imam al-asir ya fassara a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith yace arrazuku al-aqiyatu al-qalila ƴar kyauta haka ƴar kaɗan ita ce ake ce mata arrazuku mimma khawwalaka Allah cikin abinda Allah ya baka shine sai aka ce au تغضخ mimma razaqaka Allah kai kyauta cikin abin da Allah ya azurta ka da shi kare wa anfiqu mimma mimma kin yin sadaka cikin abin da Allah ya baka ka ki kyauta to to to, to wannan ilqa'un nafs ila at-ta'luka wanda Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi wala tulqu bi aydikum ila wala tulqu bi aydikum ila at-ta'luka الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أخي كن سوتا بكن سدك قلت سينتي يا نبي الله يا مأيكن الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يغضه يا مأيكن الله إذا متن يزم تلكني تلكني شي بايد أبن دي سوتا لشي كومن كان عند سبا قال سيتي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر to ya rika umarni da abu mai kyau ya kuma hani da abin da ba shi da kyau kuma shi ma ya akamiru wa yantahi kenan idza amarka fa akmir wa idza nahaita fantahi idan ka ba da umarni to kai kai idan ka hana kuma kai ma ka hana. yana cin sufofin mummuni ya amuru wa ya atamir wa yanha wa yantahi qultu sai nace in kana la yastati wa an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar to Allah ga manzon Allah Sallama, ba malami bane shi ba yi da ilimi ba zai iya umarni da abu mai kyau ba zai iya hani game da abin da ba yi da kyau ba qala sai yace fal falyul'in al akhraqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace fal yulin al akhraqa ya taimaki mutumin da ya zama cikin wahala shi da al akhraq mutumin da rayuwa ta kakke tashi rayuwa ta masa kullum minti sama da ƙasa to ya taimake shi ko kuma mutumin da yake cikin wahala daidai gwagwadon irin taimakon da zai iya yi kuntu sai na ce ya rasulullah ara aita in kana la yuhsinu la yahsinu an yasna'a yace ya manzon Allah ara aita ya kace gani in kana la yahsinu an yasna'a ba zai iya aikata wannan baɗin ma i'anatul akhraqi din qala falyu'in mazluman to ya taimaki azzalimi kai sai na Abu Zarri akwai tambayoyi ba masu amfani qala sai yace ma turidu an tatruka ah, sai yace ya rasulullah ra'aita in kana da'ifan la yastati'u an yu'ina mazluman to ya ma'aikin Allah ya kake gani idan ya kasance mai rauni ne shi ba zai iya taimakon wanda aka zalunta ba qala sai yace ma turidu an tatruka fi sahibika min khairi yace liyumsika adahu anin nas ma turidu an ta tuka fi sahibika min khair ya abazar ya kake tambaya game da mutum baka ka san a ce da wani alkhairi ga baki ɗaya? kana ta siffanta mutum haka kuma dan uwanka musulmi amma ka ce bai da wani alkhairi duk waɗannan abubuwan da ake lissafawa to tun ya kasance haka li yumtika azahu anin nas kai <laughs> kai ya tuci kowa <laughs> قلت يا رسول الله كيف يا مأيكن الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة يا مأيكن الله كان غني إذا جيت تكوى زي قال الجنة قال سيتي ما من مؤمن يصيب خفلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده إلا أخذت بيد إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة من ذن الله سبحانه يقول ما من مؤمن babu wani mummuni yusibu khaslatan da zai aikata wani abu cikin abubuwan nan min al-khifali da aka ambata a baya ku faro daga farko arrafu ko an tabbaha mimma khawwalaka Allah fa in lam yastati' فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر فإن لم يستطع فليعن الأخرق فإن لم يستطع فليعن مظلوما فإن لم يستطع فليمسك أداه عن الناس waɗannan su al-hisal da to babu wata dabi'a babu wani aiki daga cikin waɗannan abubuwan da mutum zai aikata ɗaya daga ciki illa akhadat bi yadihi fa ce wannan abin da ya aikata ya kama hannunsa hatta adkhalatul jannata har ya shigar da shi cikin aljanna duk matakin da ka tsinci kanka a cikin wannan wato musulmin ni dai baya zama banza kaga masaluhu masalun nakhlati la yasqutu wa rabbuha ba shi dai mummuni alkhairi ji matakan da sai na abu zan yi tambaya mazan sama yana ba shi har sai da manzon sama yace ma turidu an tatu ka fi fa'idu ka min khairi haka san a ce dan uwanka da kake tambaya kan mutum mummuni a ce gaba ki dai bai da alkhairi al-imam al-qayyim yace zakarahu al-bayhaqi fi kitab shu'ab al-iman al-imam al-bayhaqi ya ambace shi a cikin littafin sa babba mai suna shu'ab al-iman littafi ne mai kyau shu'abul iman jam'u shu'uba wato bangarorin imani ai manzon sama ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-ada'a an tariq wa inna al-haya'a la min al-iman wannan wannan shine wannan Allah ka taimake mu الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله سلام حديث حديثي نتغيدا أشغن آه، جديا لصاف النواع لصاف إغن النواع باب باب باب da muke dai babu shi title jari ne ko sun san mun fara karanta karatu sai muka tsaya a daki حدثنا علي بن حكيم الأولي قال حدثنا شريف عن أبي عمر عن أبي جحيبة قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يا كي كارا وجن أن نبي صلى الله عليه وسلم كارا وجاره مقبجنسا sun san hadisin hadisin baya ya kama da shi duk da hadisin baya sai na abu hurairah ne buwaito shi wannan kuma hadisin abu yuhaisa to wani mutum ya kai ƙara makwabcin sojan manzon sa fa qala sun sun ce ihmil mata'aka fa da'ahu ala tariqi fito da kayanka gabaki ɗaya na gidanka ka zo ka zube a bakin hanya amma marra bihi ya la'anu duk wanda ya wuce ya ga waɗannan kayan sai ya tsine ma wannan makwabcin na kaga manzo sama ya faɗa masa illa a wata riwaya ba a fito mana da wannan ba sai daga baya sannan muka aka gane hikimar da manzo sama ya ce ya kwashi kayan sa ya je ya baza su a bakin titi ya zo ya zauna har ma yayi takumi in aka zo wucewa lafiya wani sharrin makwabci lafi sharrin makwabci فجعل كل من مر به يلعنه sai ya zama duk wanda ya wuce sai ya tsine ma wancan ku kalli yadda zamirai fa suke ji juyawa fa ja'ala kullu man marra bihi bihi biwa bishaki yal'anuhu الضمير يقول إلى من؟ إلى الجار الظالم إلى الجار المؤذي إلى الجار المؤذي مقب سنة ميتو شغوة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيزو جمع زن الله صلى الله عليه وسلم سيزو ما لكيت من الناس يا بايتن الله ني نغني مي كو ابو ابو ابو اجا متاني تكيني من تكي فقال ثم ثم شيء ان لعنه الله فوق لعنتهم للي سين والله تنا كان سين وصف ثم قال للذي شكاك فيتا sai manzon sama ya ce ba shi kuma wanda ya kawo karar wancan wancan wanda ya zo din wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ila annabi sallama ja'a dan ai aljarul mu'bi eh huwa alladhi ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma laqitu minan nas ya ma aikin Allah me yasa mutane da suke ta tsine mu fa qala sun ce inna la'nata Allah fawqa la'natihim inuwar Allah ta fita su Allah ya goyi bayan su da suke tsine maka din nan ko Allah na taba tsinuwar yana tabe ta yana karfata da hannu duk biyu cewa tsinuwan nan an yi ta in ya cancanta ai gani ko haka aka addu'a wanda aka zalunta take ko wannan su mai ce laisa bainaha wa bain Allah hijabu ba ta da shamaki tsakaninta da Allah kada ka yi izgili ga addu'a ana addu'a kana cewa ai ba anka بالدعاء وتزدري وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء فذلك الدعاء تنانا الذي تقبل عنك ثم قال للذي شكا فلما ذا سمع يتيم وانده كاو خارا وسيت شيء عن إسمك kawai an gama magana magana ta ƙare ya dawo ya bi kamar dai kissan nan da na baku wadda aka faɗe ta a cikin al-mughala'atul awwaliyya aw nahwahu ko kuma makamanci wannan kalmar manzon Allah sama ya faɗa kufita aw nahwa kufita ko kuma makamantansu wannan hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi ne حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زحير عبد الرحمن بن مجراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قلنا الفضل بن مبشر ضعيف قال سمعت جابرا يقول يتي ناجس ابن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يناشيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره wani mutum ya zo wajen manzo Allah sama yasta'dihi ala jarihi yana kawo karan makwabcinsa kan yadda yake masa udwani yadda yake zaluntarsa yasta'dihi ay yashku udwanahu yana kawo karar cewa azzalimi ne wannan makwabcin nasa فبينا هو قائد بين الذكر والمقام من زن الله صلى الله عليه إذ أقبل wannan fabaina huwa qa'idun bainal rukni wal maqami yana tsaye yana zaune a tsakanin ar-ruknul yamani da kuma maqamu ibrahim ar-rukn ar-ruknul yamani shi ake idlakin ar-rukn akan sa kamar yadda idan an ce al-hajru aka tsaya anan ana nufin al-hajru al-aswad sune ai bangarora guda biyu da ake ake ake ake abin nan أتي شافا أي سنفجكو فو إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل السمايز شيني كارن ينا ون وجن سكان مقام إبراهيم دكما الركن اليماني هيجا منزل الله صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل شيكنن سي ونن متومن يغا منزان الله صلى الله عليه وسلم وهو مقاوم رجل رجلا عليه ثياب بياض عند المقام shi kenan sai ya ga ورآه rajul wannan mutumin ya ga manzon Allah wasallam wa huwa muqawimun rajulan ya ganshi ya je ya tsaya a gaban wani mutum kuma daban alaihi siyabu bayadin a tare da wannan mutumin akwai fararen kaya inda al-maqami yana tsaye a maqamu Ibrahim haythu yusalluna ala al-janaiz a lokacin kuma ana sallar jana'iza a kusa da maqamu Ibrahim فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يويقو سيتشي بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل هو فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم سيبس كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيتشي بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا بعد فانسر واتا أبانا غريك يا معيك الله هو سبو دا كيف man ar-rajulu alladhi ra'aytu muqawimaka wane ne na ganku tare tsaye alaihi siyabun bihun a tare da shi akwai fararen kaya ku kalli larabci a can an ce alaihi siyabu bayabi akai izaka nan kuma sai aka ce ne siyabun bihun fararen kaya qala sai ce. a kadra aitahu shin kaga wannan mutumin قال نعم سيتي إيه قال رأيت خيرا كثيرا أي كاقع الخير من يوى ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي أي ملائكة جبريل ني ألا تقار تبت أجريشي من زن أبنجتينا ما زال يوصيني بالجاري يزو يغشي بينا كمن وديا كمن مقبتي حتى ظننت أنه جائل له ميراثا har nazata cewa zai sa masa gido zai sa mu makwabci gado cewa idan makwabci ya mutu makwabci ya gade wannan hadisin kissar bata inganta malaman hadisi suka ce kissar da'ifiya ce bata inganta ba domin akwai shi al fadlu ibn mubashshir al-imam ibn hajar a cikin taqrib rawi a taqrib a taqrib at-tahzib yace da'ifun mai rauni ne shi ghayru thiqah ba a karɓar hadisin al bin mubashir amma ƙarshen hadisin ma zala yusini bil jari hatta zanantu annahu ja'ilul lahu miratan ya indanta hatta a cikin as-sahihan la zala jibrilu ko ma la jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrifu mun gane nan gashi nan ya kawo yake cewa qala al-albani الشيخ محمد ناصر الألباني يفدي أتكن ضعيف الأدب المفرد ثم مالا يقفو أنا ضعيف الإسلام الفضل ضعيف الفضل بن مبشر ضعيف ليش لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيحة سيدي قباكي سي وصية جمد مقبتي تقومون تاشي نكستر لا إنجنت أوصي روايو يدر والجملة تقدمت عن عائشة وغيرها ita wannan jumlar ta gabata na na ishe ta ruwaito a hadisi mai namba ta ɗari da ɗaya a wannan littafin hadisi mai namba ta ɗari da hudu a wannan littafin hadisi mai namba ta ɗari da biyar a cikin wannan littafin din ba kuma ta ba din mun karanta hadisin la zala ko ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu Bifo." to a takaice ki to da ka makwabci ya halatta idan makwabci na cutar da shi ya kai ƙararsa sannan shi kuma wanda aka kai ƙara a matsayin yana cutar da makwabcinsa to ya sani yana cikin musiba da bala'i tun ya yi ƙoƙari makwabtansa su zama ya samu kyakkyawar shaida daga gare su domin cikin waɗanda ake karɓar shaida su akwai makwabta kissas da ake bada ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wani mutumi ya zo ya kawo ƙara sai na umar ya ce je nemo wanda zai yi masa shaida ya tafi sai ya zo da wani mutum sai sai na umar ya ce to bari a gwada ka ya ce kun taɓa tafiya tare da shi ya ce a kai makwabcin shi ne ga gida ga gida ya ce a ya ce kun taɓa mu'amalar kuɗi tare da shi ya ce a ya ce tafi baka san shi ba ana gane mutum ya zama shaidanka ta hanyar abu uku makwabtaka tafiya domin a tafiya na tona asiri a tafiya ana gane matsolo ana gane marowaci ana gane mugu a tafiya wani sai ya makala kuɗin shi musamman tafiya aikin haji ita ce tana cikin tafiyar da ke bayyana a bayyana wani duk wanda kuka yi aikin haji da shi to wallahi wani daga nan shi ke nan kulla abokantaka ta har abada sai ya zama hamimun a wajenka saboda kyakkyawan hali za ka ga mutum ba ka san shi ba ku taɓa sanayya ba sai ku hada tun daga iyakut sai ka fara ganin insaninsa sai ya je idan ya siyo abu a ɗaki ko kilo kilo zai zo ya siyo kawai ya ajiye duk wanda ya zo a ɗakin yake kawai ya ɗiba ya riƙa ci ba zai kuma damu ba saboda karamci wani kuwa hmm, hmm, ba labari sai ya jira in ya ga an siya ya to haka yar tafiya ma wannan da za a yi nesa sai ka ga za ka iya gane mutum sannan ana gane mutum ta hanyar makwabtaka in kuka zauna makwabtaka da mutum za ka iya gane ɗabi'unsa za ka iya gane halayensa sannan kuma idan kai mu'amala kuɗi da mutum idan ya ci ya tsare maka wannan kuɗin to wannan shi ma shaida ce babba to kisa ce da ake bada na Umar radiyallahu ta'ala anhu babu man aza jarahu hatta ya babu hukuncin mutumin da ya cutar da makwabcinsa hatta ya kharuja har makwabcin nasa ya fita ya bar gidansa ya ce da gida saboda makwabtaka ta sharri saboda kunci makwabcinsa ya zama masa bala'e fitinan ne saboda wannan ya fita daga gidansa ya bar gidan to me hukuncinsa حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا أغطات بن المنذر قال أغطات الإمام آه، بن آه، بن بفتح الحمزة أغطات تقوم ونن ألف من ذا أتايد إتا بأغطات بأغطات سنن سكينة أغطات بن المنذر ثم لمن حديثي الإمام الإمام الإمام الإمام الذهبي أتشين لسان أتشين ميزان الاعتدال يتي ثقته يبيش إيه، يتي سمعت يعني أبا عامر الحمصي لا أبو عامر الحمصي نسبة زوا جميل زوا جحمص da turanci suna cewa hams ko haka suke cewa hams ɗin ko house homs homs ko to alhims gari ne babba cikin manya-manyan biranen siriya kuma yana da tarihi garin kala ya ce kana saubanu to ina fa na muku na ba ku assignment na yau ma ga an sake zuwa kun tuno ko sunan baban sauban ya sunan baban saubanu sai ka ce ka gani ba su kama nan sauban ba maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bane

wanda zai zai har tabanni manzon sama ya masa ko to bayan shi akwai tobanu to tobanu bin wa لا وما أدراك أنني سأبلغ الأسبوع القادم وما أدراك أننا سنبلغ وربما تقوم القيامة قبله وأنا ما أقول الجمعة شيء na ci abadi a masallacin juma'a wani ya ce wani yawo ya ce ya ce malam to alamomin duk ba su bayyana ba ya ce ah, kuma zalika ala Allah bi aziz wani yawmin inda rabbika ka alif sanatin mimma ta'uddu hmm? wai wai fil usbu'il qadim abash sai al usbu'il qadim din ko mun fadi ah ai kenan kowa ya je ne sunan baban sauban radiyallahu ta'ala an shi kana kana saubanu ya kudu sauban ya kasance na faɗi har zan faɗa ba kuma bino ma min rasulaini ya tafara mani fauka salatati ayyamin babu wasu mutane guda biyu da za su rika rigima ya tafara mani da za su rika rigima fauka salatati ayyamin har fiye da kwanaki uku fa yahlika ahaduhuma sai ɗayansu ya halaka ya mutu aifa ya halitta haifa ya mu ya mutu amma ta wahuma ala zalik su mutu dukkansu a wannan yanayin minal al mufa ala zalik da min a mufaramati suna cikin wannan gabar illa halaka jami al fatidi sun halaka dukkanin su ki daya sun ji hukuncin farko su biyu mutane biyu su mutu suna gaba da juna sai ya fara mutuwa sannan ɗaya ma ya sake mutuwa dukkaninsu halaka lafazin alhalak na zuwa da ma'anar almautu sannan kuma yana yana zuwa da ma'anar shiga bala'i to kun ganin da an yi amfani da su illa halaka da niyya ba ce sai sun halaka dukkaninsu wa ma min jarin babu wani makwabci ya zulimu jarahu wa ya kaharuhu da zai cutar da makwabcinsa ya riƙa zalimtar makwabcinsa ويقهره يرقى مدى كارفة كارفة لنا نونى مدى شيئا فيه كارفي حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله هل حقا ينسى شيئا بكذلك جدنسا يسيئا جدن إلا هلك فالسيسي ونم مخبسون يعظم على حتى اللاهرة يعظم تجمع أموتا الإمام المقاري رحمه الله تعالى يابا الجوار لهم منجي شو من اللي تافهم na al'adab al-mufrad ka iya tsamowa shirya littafi dan karami kan aljiwa a wannan hadisan da al al-bukhari ya kawo su ba tare da ka fita kowane littafi ka shiga ce kowane littafi wannan ya ishe ka duba tun daga kasa ka iya kawo mana asarin al-imamu al-hasan al-bukhari yadda ya faɗi cewa wa inna arba'ina baitan jaran ko duka ko da haka mas'ala ce wacce take mai girma ku karanta wannan babu na ƙarshe mun gama kenan da jiwa kuma babi na saba'in yi daidai ke حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة مجاهد بن جبر Mujahid ibn Jabal rahimahullahu ta'ala tabi'i ne babba ko yace na kasance wajen sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As kun san shi ai sanannan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaka al-abid an-nasif as-qa'im al-qa'im bil-layl wa gulamuhu yaslahu shatan a daidai lokacin bawansa gulam nan bawansa kenan mai masa hidima gulam kenan yaslahu shatan yana feda wata tinkiya yana feda tinkiya mala abdullahi zai yi buɗe ba. faqala sai ce ya gulamu ya kai ba wannan nawa idza faraqta fabda bi jarina yahudi au ashe mu makaranta, ma babun ba <laughs> babu jari yahudi babun ya ya kamata makwabcin bai hude ya yi da shi babu jarin yahudi ko kuma ka sa ma aljar alif da lami babu jari alyahudi yahudi babu makwabci ba yahudi ya za a yi da shi kun ga larabcin ko babu jahil yahudi babu makwabcin ba yahudi ya yi kamata ya mu'amala da ba yahudan nan Babu jahil yahudi babu makwabci ba yahudi shi makwabcin ne bai hude to shi ma ya kamata a yi mu'amala da shi duk zai iya ɗauka ya kamata da ma a wasu kwafin ya sa muku alif da nan, a nawa ya aka sa alif da nan babu to ya hamil zai ɗauka yawwa mun sama. babu jarin yahudi babu makwabci da yahudi yayi eh, haka ne nuska ce makbula ai larabcin ne daidai tarjama kuma za ta yi daɗi ita ma to ya ce ya gulamu idan faranta fabda bi jari na yahudi idan ka gama to ka fara kaima makwabcinmu ga yahudi shi za ka fara kaima naman nan فقال رجل من القوم آل يهودي آل يهودي أصلحك الله na za su mala Allah ya gyara al'amarinka bai hude za a ba قال سيتي ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار أي ناجي من ذا لسما ينا وصية بالجار كمجد مقبت الجار wannan alif da lam da istigraq ai kullu jari kowane makwabci hatta qashina aw ru'ina annahu sayuwadhifuhu har muka zata muke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wazifuhu shi annabin zai ce idan makwabci ya mutu to makwabci ya gade to da muhimmancin makwabci ba ka ga wannan sai wazifuhu ai ban da yahudi la tawarusa baina ahli dinaini mukhtalifaini babu gado tsakanin waɗanda suke addinin ya saba لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كافر يبا جي قاعد مسلم يبا مسلميكو بجي قاعد كافر يبا أما شيخ الإسلام من القيم ابن تيمية المادر انت الإمام من القيم سوسنا جنن شوا يغف المسلم الكافر أما ولا يغف الكافر المسلم مسلميزي هي قاعد كافر الإمام من القيم أتشل تابنسا من أحكام أهل الدمة ya yi ina jin wajen shafuffuka masu yawa kusan za su kai kusan talatin domin kara wannan fahimtar tasa ita da malam shi da malaminsa daga ciki sun kafa hadisi hujja da hadisin al ya alu wa la yu'la alayhi musulunci ana daukaka sa yana daukaka ba a daukaka a kansa kullum musulunci shi ke hawa sama ba a hawa kan shi to fikihun mai kyau ne wannan kage idan idan aka idan kafiri ya mutu yana da ɗa musulmi ai idan ya gada dukiyar misali a ce a ce da Nelson Mandela ya mutu yana da ɗa musulmi aka yanki wani abu aka ba shi ba sai ka ga halin musulman South Africa ya canza ba an kara musu arziki to da ne mai kyau sun sa Limamin al da da malamin su Sheikhul Islam suna da al a fil fatwa ko da malaman zamanin su ba su yarda da wata matsala ba to su ba sa jin tsoron su fito da wannan matsalar su kare kansu da dalili kuma haka ake fata a gaba duk da mu zamani ne muka shiga ciki wani irin yanayi a shek muhammad al-ghazali suka allah gafarta masa kurakuranta yake faɗa yake cewa ya taɓa ɓoye wata matsala ya karanta ta shekara hamsin amma ya kasa bayyana ta saboda tsoron abin da zai iya biyowa baya kuma wa nahnu fi hadha zamani بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يكي في من أتشن ولا للتاب ناسا فضل علم السلف على الخلف هو على علم الخلف ينا من بياني أكن العلوم غير النافعة علم من دباس دعم هاني يتي لكي أقي علم سوهاي ilmoman da sufaye suka kakirkira suka danganta su wanda ya kai su ga hududi da ittihadi da wahdatul wujudi da kuma abin da suke ce mishi al-ibaha da abin da suke ce mishi hallu mahdhurati shara'i shine sai yake cewa wa adkhalu fi hadha at-tariqi a wannan hanyar ta ta sufanci da sunan gyaran zuciya suka shishigar da ashiya a kasiratan abubuwa masu yawa laysat min ad-din fi shay'in ba su da alaka da addini ko ta kusa sufaye suka kirkira abubuwa da yawa waɗanda ba su da alaka da addini suka shigar da su a cikin addini da kuma sunan ne da sunan tazkiyatun nafs wai tsarkake zuciya ne fa ha za'amu wasu sun cewa a cikin su annahu ya yahsulu bihi tarqiqul qulubi cewa idan suka yi waɗannan abubuwan to na sa zuciyarsu su zama zuciyarsu ta zama mai taushi ai manzo Allah sama zamma qaswatul qalbi ko wa fahiba qaswatul qalbi annabi sallama ya soki qaswatul qalbi al-imam ibn rajab ne wannan littafin yana da littafi qayyim mai kyau sunan littafin zammu qaswatul qalbi littafi ne haka juz'i cikin kanana da littafansa kaman wannan yake sunan littafin zanmu kaswatin kan ya kawo abubuwan da asbabu kaswatin kan daga cikin abubuwan da suke jawo zuciyar mutum ta bushe to faye wai saboda su huje kaswatul ƙalbi, sai suka ki tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wanda su ne suke kawo taushin zuciya suka kirkiri nasu suka ce wai idan sun aikata wannan abun to tariqu ha kulubuhum zukatan su na zama masu taushi ba za su zama qusatul kulubi ba daga ciki kalgina'i kaman wake waka kai ba wake ba waka tanjiri ai waka ai rawa ana rangaji wani wani wani malami na yake ba Allah ya ji kan shi ya rasu ya ce lokacin lokacin lokacin in suka je gidan mala abakar gumi kan idan mala abakar gumi wai ya zo da shi da shek lawal abubakar in suka zo gidan alhaji baba baba ahmad shi yaron alhaji baba ne alhaji baba ahmad ke ke ke ke ke mala lawal abubakar ya ce saba ina ishiriniya sunan shi malam sabo ke <laughs> saba ina ishiriniya sai alhaji baba sai ya kinsa baki ko ba za ku karanta qur'ani ba sai dai sai dai ishiriniya shi ke nan wai sai malam lawal abubakar sai ce sai ce alaga ta malam Alƙur'ani. wa'azi ne bai da dadi amma ita ko ishiriniya za mu karanta mai rawa mai juyi sai ce sababban baiti a gaban ma alhaji baban sai a bada baiti sai su sai su tashi dan dan juya wannan fajin da ne ko to sufaye sun ɗauki waƙa daga cikin abubuwan da idan aka yi mutum ya zai kawo masa taushin zuciya shi na al-qayyim yake musu raddi aiki cewa turiyar kitabu fa asrafu la hifatan lakinnahu itraqu sa'il lahi فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي فأتى الجناء فقد ذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله تف ومزمار ونغمة فاجر فمتى رأيت عبادة لملاك يا فرخة ما ضر دين محمد وجنا عليه ومن له إلا إذا تلي الكتاب إذا أنك القرآن an karanta alkur'ani كيف ataraku sai su girgiza kai لا خيفة ji wa'azi na kai Lakin lakinnahu idraku tahillahi kakkada kai ne na mai rafkanuwa da wasa taqulu alkitabu alaihim littafin Allah ya musu nauyi lamma da taqidahu bi wamirin wa nawahi saboda alqur'ani yana musu da baibayi yace ka ayi kaza ayi kaza wannan ya musu nauyi fa na hau. amma ana zuwa da waka kan su babu karaka su sai shigar su kamar kudaje suna rawa ce wallahi ma raka su li ba ruwan Allah da wannan rawar da suke ita dukkan ana kan ana buga dindiba wa mizmarun da sarewa wa ni'matu fadirin da da da rera waka irin ta fasiki shi kuma ta ra'aita ibadatan bi malahi shi ka taba ganin ibada da da da kai kida yace ya firqatan yace ya wannan kungiya ma zarra dina muhammadin ba abin da ya cutar da addinin annabi sallama wa man lahu ya kiyar da addinin annabi sallama illa iya kamar ita doguwar kasida ce wannan bai ta biyar ne na yanko muku daga ciki ta kai baiti talatin al-imam al musu raddi a cikin littafin sa igasatul da kuma littafin sa madarijus saliki fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana kawo abubuwan da suke yadda suka dauki wake a waka da rawa a matsayin addini warraƙasi da kuma rawa aljina warraƙas dama yake fahadan ko tare suke tafiya duk inda ka samu rawa to akwai waka duk inda ka samu waka to za a yi rangaji in dai za ka zauna inda ake waka to duk tsawon jemin ka wallahi ce kanka ya ɗan kaɗa eh ci ne ai malam da aka jawo aka jawo sai dai a ce haramun ne amma ba za a ce ba daɗi ba waka na da wannan shiɗancin mun zai ga mutum ana jawowa ya fara karkar da kai wa ba'adu ha za'amu wasu kuma daga ciki suka riya cewa annahu yuradu li riyadatin nufusi ai rayuka ne ma ake ake rena ana riyadatin nufusi ana renan rai ne hmm? ka ishki suwar muharramati wa nazriha kamar begen Kan abubuwan da suhori wasu su murdan su ga yaro su ga yaro kyakkyawa matashi wanda zai da gemu al'amuran shi nan ba na faɗa muku a satin da ya wuce ba da kirkira hadisi annazuru ila alwajhi aljamil ibadatun kaga wata fuska mai kyau ko ta mace ko ta yaro matashi kai ta kallansa to wai ibada ne wai riyadatul nufusi ake wa ba'du ha za'amu nasu kuma suka kirkira a cikin suke suke cewa annahu li kasrin nufusi ai wannan na karya musu zuciya da tawazu'i kuma yana sa su yi tawazu'u ga Allah ne ka sha'awatin libas kamar sha'awar kayyaki suka haramta ma kan suka ce ba za su sasu ba wa ghairi zalika mimma lam ta'ti bihi shari'a da makamantan waɗannan da abubuwan da shari'a ba ta zo da su ba wa ba'dahu yasuddu an dhikrillah wasu abubuwan ma da suke yi wallahi suna hana ambatan Allah wa an sala kuma suna hana sallah kalbina'i kaman waka sai kaga mutum ya zo ya zauna a wajen da ake bandiri wai kuma yana yana yana kirga tarbi yana jin tarbi ana kida yana haka ana kida yana haka yana kirawa kuma sharrin bid'a irin wannan da can ana yin bandiri ne bandiri ake bugawa daga baya yanzu ba jujala ake an wuce bandiri da piano da komai kayan kiɗa sosai irin na coci su ake amfani da su yanzu kuma wannan ya shafi duka ba wai matashin nan in ka gana yin abu a Najeriya kallon fa aka yi a talabijin dan Najeriya dan bid'a da wuya yake kirkiro abu hatta a bid'arsa sai dai ya ga an yi ya kwaikwaya to ga sanan wannan zuri muharram da kuma dubi zuwa ga abin da Allah bai yarda da shi ba وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أنا نسمي كما دوت أن تكتب الدين أمطين لهوا أمطين واتع ولعبا لكم ورش الله سنا سوى واتين واتمن يقو اللعبكم واتين يارا هكو سمع لنسي كبت دراوة الله واتمن wanda ake zama ayi kaman irin kaga manya sun zo na suna lido ko suna chacha pool kaga suna da manufa da suke yi amma manufa mara kyau su ko yara suna yin wasan su yanzu nan zai yi ginin shi gina shi gina shi gina katin gida da ce gidan shugaban kasa ne yamma na yi kuma ya gama wasan ko sai ya rusa ya tashi da ke shi ya rusa gidan shugaban kasa wani ma sai ce ɗakin Allah ya gina wannan ina jin wasu yara suka ce ɗakin Allah ne suka gina kuma suna nan ina kallon su suka zo sai suka rusa. yake ko Allah kai mu lokacin da za a rusa Ka'aba ne Allah shi kyauta suka rusa kayan su kaga Allah ibu ce to yin waɗanda suka dauki addinin su a matsayin wasa su ne yahudawa yahudawa ba kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasbiya tafi ana yi ana rawa ana kiɗa addinin wasa kaga ita ce dai waccan kasidar ta al-Imam al qalbi al-ilmu an-nafi' al-ilmu an-nafi' to bayan malam ya gama bayani akan al-ilmu ghayru an-nafi' to yanzu kuma ga al-ilmu an-nafi' wa alamatu ya ake gane ilimi mai amfani sai ce fal ilmun nasu min hadhihi al-ulumi kulliha ilimi mai amfani a cikin duka ilmomin nan gabaki daya dabtu nufusil kitabi was sunnati wa fahmu ma'aniha shine mutum ya kiyaye nassosan alqur'ani da sunna wa fahmu ma'aniha da kuma fahimtar ma'anonin su wanda Allah ya masa arziki da wannan to shine ne ilimi ya zama ya haddace ya kiyaye nassosan alqur'ani ya kiyaye ya haddace nasosan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fahimce su to wannan shine Allah ya masa gamdakatar a cikin rayuwa shine ya samu ilmin na ilmi ne amfani والتقيد في ذلك بالمعثور عن الصحابة sannan kuma da takaituwa mutum ya makansa da baibayi da abin da aka samo daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'ihim da kuma tabi'an tabi'ansu fi ma'anil qur'ani wal hadith a cikin ma'anonin alqur'ani da hadisi shi yasa mutumin da ke karanta littafan magabata Allah ta'ala ya tsare zai tsare shi daga fadawa cikin wannan hayaniya Shin ya samu littafan magabata yana karantawa littafan magabata waɗanda suka rubuta hatta ga ƙanana nan fa babu wani abu da kake nema face magabata sun yi rubutu a kansa kuma daga waɗannan littafan ne za ka samu damar da المسائل المستجدة قابكم مسألوا لي ذا تيكي زوا ذا أصول ننزاك الشئية سياسي أغيك فتدهم كنش وكنش سابق وفيما وغد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام فنم دروكو ذا أبن دي زودة جريسو أتكم مسألوا لن هلال ذا حرام والزهود ذا زهود والرقائك ذا أبوبون ذا أكي دنس توسف الزوشية فائر النسوط آيبا والمعارف ذا قم إلموما wa ghairi zalika da makamancin wannan ko mutum ne ruko da wannan to ya tsira wal ijtihadu ala tamyiz sahihin sakimi awwalan kaji kuma sannan da yin kokari wajen tantance waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba a cikin farko ce ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا sannan ko mutum ya kokari domin ya tsayu akan ma'anoninsu da kuma fahimtar su shine mataki na biyu kaga tabbatar da inganci bayan an tabbatar da inganci sannan kuma istinbadin dalala wannan shine abin da zai tsiratar da mutum wa fi zalika kifayatun liman aqida wannan akwai wadatuwa a cikin sa ga mutumin da ya hankali wa shagala liman wa shagala liman bil ilmi nafi' liman liman aqal wa shagala ولمن شغلني ne sai ya ولمن شغل بالعلم النافع غنى واشتغل <coughs> وشغل لمن بالعلم النافع إلا غبتين يبزيبا يزاء أخذت غاشي سوني كينا التغامل سوني عليا إذي غنيا وشغل لمن بالعلم النافئ دنيا هو واشتغل سنن كما اتيكي اكو وفي ذلك كفايه لمن عقل سنن وشغل لمن بالعلم النافع دنيا واشتغل ما تشوا عنيا وشغل سنن اتكنس اكو شغلتا لمن بالعلم النافع دنيا وعند الله مدوكي سكي يدا تدشي يا زما يا جامو ده علمي مي امفاني واشتغل كما يشغلته ده مي امفاني يا ريتش ya fito ko Ko fi zalika kifayatul liman aqila a cikin wannan bayanin da aka yi <clears throat> akwai wadata wadatuwa ga wanda ya hankali sannan wa shugulun sannan akwai abin yi aikin yi liman bil ilmin nafi'uniya ga wanda ya kasance ya damu da ilimi mai amfani wa shagala kuma ya shagalta da shi kaga shugul sannan kuma ishtagal ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه بوجه الله عز وجل والسعان عليه فنو ومن وقف على هذا هو الذي يؤكون وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل كما سنة يتركك نفن سجاء الله مطوقة سركي والسعان عليه كمين يمتي بقر الله اكون وأعانه الله ذي في مكيش وحداه كما الله ذي في قدش ووفقه كما الله زي داتتشي وسدده كما الله زي باشي سيتي وفهمه الله مدوك تنسكي زي فإن تدشي وألحمه كما الله زي مسا إلحامه الإلحام فوق البحن باين كابهمت كما سي الله كمسا مكا كارم فهمتا يجينا جي مسا إلحام حريا زما كنا فهمتا أبندكو غمتاني بدات فهمتا با ذاكي استنباطا أبندكو غمتاني بدات استنباطي با za ga kowane zamani Allah na zaben irin waɗannan mutanen da za ka gan su fahimta su ta sauran mutane in suka yi maka wani iskin baɗin dole kwakwalwa ka ta buga وحين إذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله أولا اللوكة شني إلميني أمحاني في سرم مسد أمر مري وانده يتنتد شيء شيني من خشيت الله تعالى سوران الله مدوك كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده الأولماء مريد ألا الله مدوك تنسس يكي شيوا للي ودن بسكي جن سورانسا أتكن باين سوني مسانا سوني مانا مي الإمام ابن غزب هنا بالتاجي أخي شرح ونن آية يغبو بالتاجي أخي هذا تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هنا ده للتاتي أكون ونا أبند إلمي تجاجب واببشين خشية الله قال ابن مسعود وغيره أبويت سيدنا عبد الله بن مسعود دولن سسنا شيوا فمن يدعى الإمام المبارك يذكر أتشي لتاتن الزهد الإمام أحمد شيما يذكر أتشي الزهد سنة الإمام الطبراني يقول أتشي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود يشي kafadi bi khashiyatillahi ilma ya isa Allah ya zama shine ilmi wa kafa bi iqtirari billahi jahlan sannan ruduwa game da Allah mutun ya gani ya rika gani shi ya isa auren Allah ya isa wannan ya zama mutun jahili wa qala as-salaf laysa al-ilm bi kathrat riwayati walakin al-ilm al الرواية sai daga cikin magabata yana cewa laysa al-ilm bi kathrat riwayah ba ilimi ba ne yawan riwaya yawan hadda a ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza walakin al-ilma khashiyatu sai dai ilimi shine tsoron Allah ilimin da mutum ya zama iye mai amfani ko da bai zama yana da haddar abubuwa da yawa ba amma kuma ya gadon masa da tsoron Allah to wannan shine ake ce masa ilimi mai amfani wa qala ba'dhum man khashiya Allah fa huwa alim wa man asahu wa huwa jahil ɗaya daga cikin magabata kuma yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah shi shine mai ilimi wa man afahu fa huwa jahil wanda ko da ilimin sa ya saba ma Allah ya zama jahil wa kalamuhum fi hadha al-ma'na kathirun jiddan maganganun su a cikin wannan ma'anar wallahi tana da yawa mai yawa akwai yawa sosai in mutum ya koma wancan littafin nasa tafsirin wannan aya ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ya tattaro don littafin ya fi wannan girma kan inda ma ya fi Allah min ibadihi ulama ya rubuta littafin ne bayanai masu yawa yayi nukul da yawa daga salaf sahabbai tabi'ai atba'u tabi'i maganganu masu fa'ida a game da khashiyatullahi ta'ala da samu zama cikin ahlul khashiyati صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويجي كي تبين نعم wa kafa bil istighari billahi jahla ya isa ruduwa game da Allah mutum ya rika jin shi ya isa ai su ne bayan Allah to ya isa mu ke zama ya isa wurin Allah kan yi mana yana ga na su kawai aljannan nan ma dole ne su shige ta ai haka wani ya faɗa ce aljannan nan dai ba ta Allah ba ce ai sai mun shige ta ko ma yaya ne zo zama magaruri bayan Allah na gari manya-manya suna jin tsoron haɗuwarsu da Allah sai za mutum ya yi makan shi wannan kasar saba gane bai yi mana to ba shi ya ba a kai shi ke da istida'a mutum bai je hajji ba sai ya biya ma iyayensa shi ya fara biya ma kansa ka gane shi ne yanzu ya samu istiba'a ya fara biya mai kansa sannan sai biya mai ko ba ka ina jin kai istinbati ne a cikin fadin mu da muka ce la ishara bi a ko to yabda'u na su ya fara biya ma kansa in ya biya ma kansa ya ce to wata shekara in yana da halin ya biya ga baki dai su da ranka ya sai ya biya in kuma halin mutum da yake da shi to ya biya ma kanshi la isa ga tibba wanda ba ka ne wato shehu lisamu iya ke hmm? wannan tunani ne ai su Allah bai kira su ba shi Allah ya kira Allah ce liman nisa ba ilaihi sabila in sun rasu sai ya musu ai zai iya musu ko ma shi shi ne yake da hali yanzu shi ya samu istita'a saboda haka ya biya makan shi na'am Ah, ya fada kyautatawa ne aka ce a kyautatawa aka ce a yi sau da tun da kyautatawa ce bari ya fara da shi magana karfin imani ya ba ita bace a hukuncin shari'a shari'a ce ta ce a kyautata ma makwabci sai ya kafa hujja da hadisi a usulance usulul ya yayi amfani da shi ce. manzon Allah zai salama yusina bil ja bil ja wannan alif da lam na istigraf ne ai kullu ja makwabcin da kuma ke kusa da su bai ya yace a fara da shi a fara kai masa tunda makwabcin sa sadaka shari'ar mutunci shi da ce a kyautata ma makwabci sannan ai mun karanta a baya duk da baya cikin littafin nan amma mun ambata cewa akwai makwabci ne hakki uku akwai makwabci mai haƙƙi biyu akwai makwabci mai haƙƙi ɗaya makwabci mai haƙƙi ɗaya shine makwabcin da ya kasance ba musulmi ba kuma ba a da alaka ta jini da shi makwabci mai haƙƙi biyu shine makwabci musulmi kuma ana da alaka da shi ta jini makwabci mai haƙƙi uku shine makwabci musulmi makwabci kuma ana da alaka ta jini da shi wancan na tsakiyar mai biyu musulmi ba a da alaka ta jini da shi mai haƙƙi uku shine wanda ke da makwabtaka ga alaka ta jini sannan kuma ga islama dukkanin an ce a kyautata musu sannan na biyu a cikin fa'idan wannan kyautata ma makwabci wanda ba musulmi ba na jawo shi ya shiga musulunci ma Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ya faɗa umarni ne na Allah وإن أحد من المشركين استجارك إذا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا استجارك فأجره استجارك يعني مكتريش كباشي كاريا استجارك طلب أن يكون جارا لك طلب أن يكون بجوارك إلا تنيا زم مقبشنك سوف أجره جاوره كباشي مقبتك ko كباشي ba hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah ta Alƙur'ani da hadisi thumma ablighu ma'amanahu sannan ka iska kai masa matuka wajen bashi amanarsa ka bashi amana kada ka zo ka ce akwai a gidana akwai wani kafiri ku zo ku kashe shi tun da ya nemi ka bashi kariya to ka bashi kai ta masa wa'azi sai ai sa'a ya musulunta to kyautatawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta ko a cikin nan ma ba a wani waje ba ya je gaida bai yahudi ko makwabcinsa bai yahudi har ya na alhamdulillah a ataqa bi raqabatan minan na wannan ba ba ba magana wai imani ba ce a magana ce ta shari'a ta ce haka za a yi to daga a yi a ba makwabci ko da ba musulmi ba ne a ba a kyautata masa a ba shi haƙƙinsa in Allah ta'ala ya kaddare shi da zai ji maganar Allah ya musulunta shi ke in kuma Allah bai kaddara masa ba Allah kalli an dai nuna masa mahasimul islam ya san cewa daidai ga gudu musulunci ya kyautata masa ba a zuwa wuli shi ta yi a sallar jana'i tabbata ba a sunna su janaza ba a mata du'a ul Abin abinda ake kira ana tawidi yi basmala sai a ci gaba da karanta fatiha ita kuma sura malamai sun yi sabani akan karanta ta A shekul albani a cikin ahkamul janaiz ya ce ana yi amma malamai sun ce hadisin da ya kafa hujja da shi shi ya hassana hadisin amma hadisi ne da la ya tahaddan ba zai zama hasan ba hadisi ne da'ifi ka aula a cikin sallar jana'iza mutum ba zai karanta sura ba mun gane shehu Al-Albani ya kafa hujja da hadisi a cikin ahkamul jana'iz cewa hadisi ne hasan hukuncin da ya masa kenan amma wasu malaman hadisi hatta wanda suke rayuwa a wannan zamanin kama a Sheikh musamman bin na Al-Ajawi sun tabbatar da hadisi ne da bai inganta ba saboda haka ba za a karanta sura ba a karatun sallar jana'iza in aka karanta fatiha shi ke in kuma mutum ya ɗauki cewa ya ɗauki mazhaba albani cewa hadisin hadisi ne hasan to na ta ko ba za ka zarge shi ba ko saboda ya dogara da wani malami ban ji ba Mm. Mm. to ya kwaikwaya al-imamu al-imamu tirmidhi ne sai ka dauki tafsirat da malamai suka ba kaulin al-imamu tirmidhi idan yace hadisin hasan sahih ai lahu isnadani ahaduhuma sahihun wal akharu hasan wa ahaduhuma hasan wal akharu sahih ko kuma in yace sahihun hasan sahihun huwa hasan lakin qad tubi'a fayakunu sahihan min wajhi duk nan fassarori ne da malamai suka ba al-Imam biyu ko so a ba wani fifiko ba wani fifiko duk wadda tanawu'i ake son a yi shekul samun tamiya ya ce ma bid'a ne ka rike fara ɗaya duk abin da ya zo da sigogi da yawa to abin da ake bukata yau kai wancan gobe kai wancan to daga wata rana idan ka zo za ka yi sallar ka kai wa wajhiya wata sallar idan ka zo za ka yi ka yi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya idan ka zo za ka yi wata ka yi Allahumma rabba jibra'ila duk da cewa akwai hadisan da suka zo cewa annabi sallama ya fi yin wannan a sallar dare sannan wani zubin ka zo ka yi subhanaka allahumma to da ka je ka dinga dauka yau kai waccan gobe kai waccan a cikin haka akwai fa'ida ta haddace su duka mutum zai haddace su duka ya saba da su a ciki akwai fa'ida ta kowace da sakon da take isarwa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين kaga tauhidi تكي tabbatarwa amma idan ka zo Allahumma ba'id وبين خطايا كما khataaya kama ba'at min al كي wal غافر كي neman gafara wannan istighfarin ku wajibi ne mutum ya rika yin sa na cikin yanayi na neman istighfarin dole mutum ya yawaita istighfar da manzon sa ya ce astaghfirullah fi yawmi akthara min 70 marra to mu sai bi ma akthara min 100 marra alf marra saboda mu ne muke cikin zalubin kode mishi akwai wani hadisi da ifi ko ma yusta a nafsu bihi malaman hadisi sukan ka irin waɗannan hadisan a fada'ilul a'mal hadisin al-imam al-bazzar ya ruwaito shi da isnadi amma da'if yake cewa la asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra duk mutumin da ke istighfari to ba za a ce musirri bane shi walan yusirru ala ma fa'alu mai istigifari ba a ɗaukar sa a matsayin mufsir ko da ya maimaita zunubi a rana su saba'in in dai na istigifari, to ana fatan ba za a ba cikin na ba amma na faɗa muku cewa isnadin hadisin za'ifi amma za'ifancin sa ba mai tsanani ne can can can so da ka su bi kaga wannan dai yana nuna muhimmancin istighfari so da mutum wannan sannan subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka kaga wannan kuma tasbihi kike ma Allah da girmama shi sannan sannan idan mutum yazo yayi ya Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal-ardi alim al ghayb wa shahada anta tahkum bayna ibadati ma kana fihi yakhtalifu ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnika fa innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim kaga wannan talabul hidayah take ka kowace yau kai waccan gobe kai waccan shi kenan ka haddace su sannan ba za a manta su ba da za a ji wata rana duk da zai ba a bayyana ake yi ba da wani zai ce ai ni waccan nake to kai ba zai zama maka bako ba ka san dukkanin su ya inganta ai dukkanin su sun inganta ai yi. da ka babu wata damu so da ka wannan shine malamin suke ce shi ikhtilafu tanawwu'i ana son sa yau ai wancan gobe kuma ai wancan shikenan mutum ya kubuta na'am kai ne na ƙarshe hmm. yana uh, bayan la'asar yana cin azkar da ake yi bayan asuba da kuma bayan la'asar <coughs> ai azkar ɗin duk suna da yawa duk a lokacin ya kamata ka zauna ka yi su shi yasa manzo sama yake da wata ta'ada idan aka yi sallar asbahi baya fita daga masallaci sai rana ta fito idan kuma rana ta fito to sai ya tashi sai ya raka'a biyu sannan ya fita daga masallaci to kaga wannan zaman da manzo sama yake shine yake a daɗin waɗannan azkar zai yi su ga sunan da yawa mutum ya zauna ya yi su ila rayuwa ta zama irin yanayin yadda abubuwa suke mu ba ratan za da an gama sallah azbai za a yi karatu sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi misali mutum ya yi bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un su uku yi a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq su uku yi sayyidul istinqa يحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صوبقي سننكما يزوي أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير هو سوطايا أرجو أن متن زيجي أجائن سأولنا اللوقج اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أجائن shi ma yi so ɗaya. Sannan ya zo ya Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyatu fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati wa hafizni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uhtala min ta'ati. Ka koda waɗannan kawai data da su shike. Musamman waɗannan dai bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fi alhamdulillahi sallallahu alaihi ya ambaci fa'idar sosai. Ya faɗi fa'idar sosai. cewa in mutum ya faɗa da safe to za a tsare shi ba sharrin da zai same shi har zuwa yammaci sannan da yammaci kuma ya sake shi kuma za a ba shi kariya har asuba to ka gani an imam wanda ya ruwaito hadisi Abban ibn Usman ibn Affan shi ya karantar da almajiransa shi tabi'i ne yana karantar da sahabbansa kamar almajiransa tiba'u tabi'in kamar da Imam Tirmidhi ya ruwaito a lokacin yana kwance wa kad asabahu al a daidai lokacin ya samu shanyewar jiki ya karantar da su wannan hadisi sai dai daga cikin almajiransa su yake cewa a'a to Allah ya tumala kai ya aka haka kai ya akai haka gashi kana karantar da mu wannan hadisin kuma kace annabi sallallahu alaihi ya ce lan yadurruhu shay'un hatta yumsiya wa idza qalaha hina yumsi lan yadurruhu shay'un hatta yusbiha to kai ya akai haka ya kai yanzu sirta maflujan ko aflada sai sagidu abban yake cewa na rantse muku da Allah da ya halicce ni a ranar da wannan abin ya same ni ban yi wannan addu'a ba sai da aka mantar da shi. ce ranar da wannan abin ya same shi da tsafi sai da aka mantar da shi wannan addu'a bai yi ta ba sannan sai wannan abin ya same shi bi ya qabi Allahu amran kana maqula ka gani ke zo da irin waɗannan kada mutum ya rika sakaci da su su ne magunguna na rayuwa da mutum ya kamata kullum ya tsare baya buƙatar wani ya ci kuɗin shi Da ce wani zai mishi addu'a duk mutanenmu da sun gane waɗannan abubuwan da shi ke sannan kaga akwai ifari kafa ɗaya akwai tasbihi kafa ɗaya sannan akwai la ilaha illallah kafa ɗaya duk waɗannan sannan salatin manzal sama kafa goma duk waɗannan suna cin azkarus sabani wal mata mutum ya yi su sannan ga ayatul kursi sannan ga kulhuwa da falaki da nasi duk mutum sau da sai mutum ya ɗiba wanda zai iya yi yayi in kuma Allah ta'ala ba shi dama ba yi da wani abu da yake bayan sallar asubahi da bayan sallar la'asar to ya lizumta ma kansa wannan kullum ya riƙa yi shi ne lazumin ka ko lazimi kuma da wani zai baka da ya wuce wannan baka da wani lazimi da ya wuce wannan haka kuma lazimu ka ai lazimu kal yawmiyu sai da istighfar na ciki kuma shi kafa ɗaya ne da yamma da kuma asuba Allah shi ne sallallahu alaihi wa baraka ala na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi